barkamu da halartar wannan majalisi na bakwai a cikin majalis da muke na tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan na yau bakwai da watan tara shekara ta dubu biyu da ɗari hudu ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya muna cikin tafsirin suratul rum yau za mu tashi aya ta talatin da uku wannan tafsiri da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a za mu amsa tambayoyi kamar yadda muka saba kafin a fara tafsiri insha allah wannan ya ce ah, na yi masa fatan alkhairi allah yi wa rayuwa albarka amin tambaya ta mutum ne da matarsa suka samu matsala sai ya ce da ita tafi gidanku na sallame ki shin ya yi saki kenan malam ka sha ruwa lafiya amin eh wannan yana daga cikin lafazin kinaya a kan saki wato shi saki akwai lafazi wanda yake sarihi ne wanzu ya zo da lafazin saki shi wannan baya bukatar niyya amma duk wani lafazi wanda yake kinaya wanda yake kamar nau'i ne na ishara na jirwaye da kamar wanka ko nuni da cewa an yi saki to dole sai an tambayi shi wanda ya faɗi lafazin shi mijin sai an tambaye shi ne ne niyyarsa yayin da ya faɗa ya nufin ya sallame ta daga wani abu ko ya sallame ta daga auren sai ya sai sai an tsayar da shi ya faɗi a niyyarsa saboda haka ba za a ɗauke shi a matsayin saki mutlakan ba amma dole ya ce kuma ana ƙayyadewa da aji ne ce ce niyyarsa saboda haka waliyan su ya kamata su tsaye waliyan yarinyar su ya kamata su tsaye da shi su ji menene niyyarsa a cikin wannan lafazi in ya ce saki ne kuma sai a tambaye shi saki igiya nawa ya saki nawa ya yi dan shi kansa lafazin amma ya yi da niyyar sakin to kuma dole a zai iya ɗaukan saki gabaki ɗaya zai iya ɗaukan saki ɗaya ko biyu ko makamancin wannan to sai an tambaye shi da a cikin niyyarsa ya ayyana wanne ne ya yi wannan shine abin da ya zo dangane da lafazin saki a cikin shari'a cewa lafazin saki iri biyu ne akwai fari akwai kinaya to sannan wannan tambayar ta biyu ya ce malam wanda ya ci bashin kamfanin waya kafin ya biya sai layin sai ya samu matsala da ya je su wafin aka ce da shi sai dai ya sake wani layin domin wannan ba shi ba ne akan rijistar layin malam yaya za a yi da wancan bashin laifaka da alkhairi eh haƙƙi ya tafiya idan wannan bashin da ka ci sai ka yi ma su kamfanin waya kai sadaka da shi a matsayin kan cewa wannan haƙƙin su ne ka bayar don yawanci idan haƙƙi ya rataya ya karanta yadda za ka yi ta da shi ga mai shi to sai ka bayar ka fitar da shi fi sabilillahi da niyyar Allah ya isar musu ya isar da ladan ga wanda yake shi ne ma'abucin haƙƙi almuhim kai dai kar ka zama to mai cin haƙƙi a mai cin haƙƙin waɗansu to kuma hanyar da za ka yi ta da su wannan hanya ce ta kubuta daga wannan haƙƙin da yake kanka wallahu ta'ala a'lam ya ce amin musulmi eh, ko na mai haƙi ko da ba musulmi bane tunda ai Allah ya halatta mu'amala tsakanin musulmi da kafiri ah, to kuma a cikin mu'amala da musulmi da kafiri shi kansa kafiri yana da haƙƙi shi yasa aka yadda ai mu'amala tare da shi na ka idan aka ci haƙƙinsa dole sai an biya shi haƙƙinsa shi yasa abu mafi ingancin magana shine riba tsakanin musulmi da kafirin da kafirin wato gaba kafirin da ake gaba da shi a riba ita ma haramun ce kamar yadda ke kaunin jamahirin malam ba za ka ce wannan don tun da abokin gaba ne saboda haka inda za a yi yaki dukiyarsa halal ce ka ce to in ne mu'amalar riba ma da shi na ci riba dukiyarsa ta zama halal a'a wannan ba ta dukiyarsa ba ta halarta ba sai ta hanyar jihadi amma ta hanyar mu'amala wanda aka gina ta a kan yarjejeniya da aminci tsakanin ɓangarori guda biyu to idan ka ci haƙƙinsa wannan haƙƙin da ka ci zalunci saboda haka ko mu'amala kake da kafiri in yana da haƙƙi a kanka wajibi ne ka biya shi haƙƙinsa sannan wannan ya ce malam menene matsayin ƙarawa ko rage shekaru domin neman aiki ko samun damar shiga wata makaranta mai eh, wannan bai halatta ba saboda karya ne da albus ita ƙarya ba ta halatta a cikin kowane hali shi kuma albus shi ma yana daga cikin yana daga cikin yana daga cikin cin amana kuma ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghasha falaysa minna wanda ya albus baya daga gare mu wannan lafazin ya fi umumi daga lafazin ɗaya hadisin da yake man rashana falaysa minna wanda ya mana algus saboda shi lafazin wannan wanda ya mana algus saboda ya kayyadu ne da wato halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan wanda ya wannan mu'amalar ta boye aibin abinci mara kyau a ƙasa ya sanya mai kyau a sama sai ce wanda ya halice mu saboda a lokacin nan ya yi ma al'ummar musulmi algus ya yi ma 'yan kasuwar musulmi masu zuwa wannan kasuwar algus amma a ɗaya lafazin sai ya ce man rasha wanda duk ya yi algus baya daga gare mu to ya nuna kan cewa sawa'un musulmi kai ma ko ba musulmi kai ma ba in dai kai algus to baka daga cikin wato al'ummar musulmi waɗanda suke masu cikakken imani wanda suke mu'amala bisa gaskiya da amana don haka rage shekaru ko ƙarawa nau'i ne na algus wanda bai halatta ba mutum ya yi kuma idan mutum ya yi wannan ya saba ma Allah wajibi ne ya tuba amma wannan ba zai tasiri a kan halaccin kuɗin da yake ci ko rashin harancin su ba sai dai kuma sha'anin albarka wanda yake kuma wannan yana koma wajen tafadirin Allah don abin da ka bi shi ta hanyar tsanin da yake ba kyakkyawa ba ta hanyar abin da yake akwai saba ma Allah a ciki to ba mutum ba zai samu albarka a ciki ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake albayyana bil khiyar ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في تجارتهما وإن كتما وكذبا محقت البركة في تجارتهما masu ciniki suna da zaɓi na tsawon suna cikin majalisi ba su rabu ba idan suka faɗi gaskiya suka bayyana abin da yake a cikin haƙiƙanin sifar abin da suke mu'amala a kansa to za a yi musu albarka a cikin za a sa musu albarka a cikin kasuwancinsu idan kuma suka yi ƙarya suka ɓoye aibi za a shafe albarka a cikin mu'amalarsu saboda haka abinda mutum ya gina a cikin mu'amala ko da shari'a ta inganta ta saboda an bi zahirin asali to amma abinda ya aikata na tsariya da rufe aiki da algus wannan zai shafe albarka a cikin dukkan ribar da zai samu wallahu ta'ala a'lam na'am Mm. Mm. eh duk wannan laifi ne saban Allah ne duk da yake karatu mutum zai je da kuma za ka je kai karatu sai kuma ka dau sai kuma ka je ka yi shi ta hanyar sabo kamar mutum ne zai je aikin hajji ko zai je aikin hajji na nafila an ce duk wanda ya kai shekara 65 ba zai je ba sai je canza passport ya karya don ya samu ya je aikin hajji ba a kan za ka yi mustahabbi ka je ka aikata karya to ta nan ne son zuciya yake shiga cikin ibada son zuciya yake shiga cikin ibada mutum yana yin wata ibadar da hawa ibadar da yake ta biya masa bukatarsa ta zuciyarsa ba ta biya masa bin Allah ba maksudi a cikin ibada shine ka fitar da kai daga son ranka da son zuciyarka ka bi Allah amma yayin da ka saba ma Allah dan kai abin da yake mustahabbi to a nan wajen wannan ibada ta ta babu gaskiya kamar mutumin ne da zai je ya rinka kokawa yana buge-buge don ya shafi hajjarul aswad kaga ya cuci bayan Allah akan ya aikata mustahabbi saboda haka wannan kokarin da ya ne ya aikata mustahabbi din a maimakon ya samu lada sai ya samu laifi tunda ba zai yiwu ba abinda Allah ya ce a yi ta fuskar istihbabi ya zamanto kuma sai an aikata haramun za a yi shi wannan bai dace da maksudin shari'a maksudin shari'a shine duk abin da yake barna ne duk abin da yake barna ne aka haramta shi to illarsa ta fi abin da yake akwai gyara amma a matsayin mustahabbi kamar aikin da yake mustahabbi ladan da za a maslahar da ke cikinsa ba ta kai mafsada ta barnar da ke cikin aikata haramun ba ita kuma shari'a ta zo idan mafsada da maslaha suka haɗu to ije masada ije barna shi ake gabatarwa akan kawo gyara ko kuma idan maslahar guda biyu ne maslahar da tafi ƙarfi ita ake aiwatarwa a haƙura da maslahar da take koma baya maslahar bin Allah a cikin rashin saba masa ta fi maslahar bin Allah a cikin yin hajji wanda yake na mustahabi tunda wannan wajibi ne wannan mustahabi ne saboda haka waɗannan abubuwa lallai mu rinka kula da su wajen wato a wajen sanin makasidu shari'a manufar da ke cikin a shari'ar musulunci sannan na waɗannan addu'o'i ne Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون الله جل وعلا يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم إذا cuta ta shafi mutane da bahun sai su roƙi ubangijinsu munibi na ilai suna masu komawa ya zuwa gare shi shi kadai thumma idza azaahum minhu rahma sannan kuma idan ya ɗanɗana musu rahama daga gare shi shine yayewar wannan cuta da tsanani idza idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga bangare daga cikin su sai ga wata ta'ifa wani ɓangare daga cikinsu su sune mushrikai bi rabbihim yushrikun suna yin shirka da ubangijinsu. Allah maɗaukacin sarki ya buga wato misali ne ga mushrikai domin bayyana munin addinin shirka da tabbacin cewa addinin shirka ba addini ne na gaskiya ba ba addini ne miƙaƙe ba ba addini ne wanda aka gina shi akan ilimi da adalci ba Allah ta'ala ya faɗi wannan hali na ɗabi'ar mutane yayin da tsanani ya zo musu mutane a nan wajen ya haɗa mutane musulmi da kafiri al'adar mutane idan tsanani ya same su tsanani ɗin nan ya haɗa mugun hali a cikin jiki kamar rashin lafiya ko wato takura arziki ko ƙarancin dukiya ko kuma fari ko girgizar ƙasa ko wata musiba ko kuma kamar yadda ya samu ƙorai. tsanani da ya zo musu na fari har sai da suka rinka cin kashi suna cin mushe saboda tsanani da suka shiga ciki to idan tsanani ya idan tsanani ya taba mutane sai su kira ubangijin suna masu komawa ya zuwa gare shi shi shi kadai kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu to idan suka shiga cikin kwale-kwale. sai su kira Allah suna masu tsarkake addini ya zuwa gare shi wato suna masu tsarkake addu'a ya zuwa gare shi ba sa tunawa da wani gunki ba sa tunawa da wani abokin tarayya na Allah tsarkake Allah suke amma kuma idan sannan idan rahama yayewa ta wannan tsanani ta zo ta in Allah ya ɗanɗana musu wannan rahamar tasa ya yaye musu halin da suke ciki sai ka ga wato waɗansu jama'a daga cikinsu suna yin shirka da ubangijinsu wato alamar kan cewar su butuli ne wannan wato a wannan shine ya bayyana karyar da abinda a karya da fatan da mushrikai suke a kai na ɗaukan ababen tarayya shuraka'u tare da Allah Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewar ina ba komawa ga Allah da ake yi a lokacin tsanani wanda ta tilas mutum yake yi wannan ba za ta amfani shi ba a wajen Allah wanda za ta amfani mutum shine komawa ga Allah bisa zaɓin kansa sawa'un cikin tsanani ne ko cikin sauƙi in ya koma ga Allah to wannan shine mai gaskiya wannan shine wanda yake akan addinin gaskiya amma ya zama zamanto cewar sai ta ɓaci ne kake tuna Allah amma yayin da kake cikin sauƙi ba za ka tuna Allah ba to wannan halin mushrikai ne kuma wannan shine ɗabi'ar addinin shirka wanda yake hujja ne akan bacin sa domin yayin da zai zamanto kana da ma'auni guda biyu ma'aunin sauki daban ma'aunin wahala kuma daban to wannan ya nuna kan cewa kai ba kan gaskiya kake ba kamata yi ita gaskiya ba ta canzawa da halin da mutum yake ciki abin da yake gaskiya gaskiya ce to kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas da yake masa wasiya da yake masa nasiha yake ilmantar da shi yana dan kankanin yaro yana goye da shi a bayan jaki da suka hau daga cikin lafazin hadisin a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yahfazka a cikin ɗaya daga cikin lafuzan wannan hadisi ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka sanu wajen Allah a lokacin sauki da walwala to Allah madaukakin sarki zai san ka a lokacin tsanani to amma mushrikai su ne suke sanuwa ya zuwa ga Allah lokacin tsanani amma lokacin walwala sai su manta da Allah su butulce mata to sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana kan cewar wannan al'ada ta su al'ada ce ta rashin gaskiya domin da zai in ya yaye musu wannan bakin cikin in ya yaye musu wannan tsananin sai kuma su koma a cikin shirka ba za su tsaya akan bauta masa da islafi ba kamar yadda suke yayin da suke cikin tsanani liyakuru bima atainahu domin su kafurta su butul domin su kafurta da abinda muka ba su wato abinda abinda Allah ya Allah yake cewa da abinda muka ba su na wannan rahama wanda da ita ce aka yaye musu tsananin da suke ciki aka kawo musu alkhairi sai su wato su kafirce mata me kafirce anan aljuhud wato su musunta su musunta su manta ba ma za su faɗi kan cewar Allah ne maɗaukakin sarki ya ba su ba wa idza massa al-insana burrun da'ana thumma idza khalna hawwalna ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakin aktharuhum la ya'lamun idan wato sharri idan mumuna ya shafi ɗan adam a idan wai za masal insana durru da ana idan masal insana durru da ana idan sharri tsanani ya sami mutum sai ya kira mu ji Allah idan idza tawallahu ni'matan minna sannan idan muka mayar da shi muka canza da ni'ima daga gare mu sai ya ce inna ma ujituhu ala ilmi wannan ai an bani shine bisa wani ilimi wanda nake da shi ba za a tuna Allah a lokacin ba sai ka ji ana cewa ai dama wannan abin haka yake a ai bayan kowane shekaru ana samun irin wannan wannan tabi'a ce eh, ainihin kuma idan aka tsaya aka duba asbab aka yi aiki da su aka yi aiki da ilimi sai ga wannan abu ya canza sai ga a lokacin da za a yi ta kawo maganganu waɗanda suke nuna gabaki ɗaya matattaran maganganun shine aljuhud musun ni'imar Allah mutunce ma Allah bayan kuma da an manta da kan cewa akwai wannan asbab akwai wannan ilimin wanda ake ganin shi ne ya kawo wannan saukin to ne ya sa a lokacin ba a dogara da ilimin ba ba a nemi ilimin ba sai aka nemi Allah jalla wa ala waɗansu sun fassara wannan lam ɗin da cewa lamu sairura ne wato ƙarshen al'amarin shi ne yayin da su waɗanda suke yin shirka a lokacin sauki to suna yin shirka ne wanda zai kai su ya zuwa ga butul ma abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba su na ni'ima da yayewar tsanani to sai Allah ya yi tahdidi yace fatamattu ku ji dadi wato ma'ana wato ku amfana da ni'imar da muka ba ku din wata yar mudda ce yar kankanwa fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san wato da sannu za ku san a akibar sakamakon wannan jin daɗi da kuka yi wanda a cikinsa akwai butulce ma Allah wato da sannu za ku samu za ku haɗu da sakamakon butulci ga Allah jalla wa ala saufa tana nunin at-tarahi wa wato nan gaba kaɗan sannan kuma tabbas ta haɗa abubuwan guda biyu wato fa saufa ta'lamu tabbas da sannu za ku san abin da yake shine za ku san aƙibar wanda ya butulce ma Allah to <clears throat> sannan Allah ta'ala ya ce am anzalna alaihim sultana fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun bima kanu bihi yushrikun bari wato a a bari wannan abin da su suke faɗa da butulce ma Allah da suke yi wanda suke yin shirka da shi yayin da ni'ima ta zo musu an anzalna a anzalna alaihim am din nan bi ma'ana bal ai bal a anzalna alaihim sultana shin mun saukan musu da wata hujja ne fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wadda wannan hujjar tana zance da abin da suke yi na shirka akan cewa akan daidai suke wato akwai hujja ne da Allah ya ba su akan addinin shirka wato ma'ana babu babu hujja akan addinin shirka shi yasa Allah ta'ala yake ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin ku zo mun da wato littafi kafin alqur'ani ko wani abu wanda aka shiro na riwaya na ilimi sun ku masu gaskiya ne a kuma cikin suratul fatir yake amma am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min ko kuma ba su wani littafi ne saboda haka suna kan hujja mabayyaniya a kanta maqsudi dai Allah bai saukar da hujja akan yin addinin shirka ba shi sa Allah ta'ala ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu ka tambayi wanda duk muka aiko gabanin ka daga cikin manzannin mu shin mun sanya wani ubangiji ba ar-rahmanu ba a matsayin Allah a matsayin ubangiji da za a bauta ma Allah bai sanya haka ba وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ba mu aiko da wani manzo ba gabaninsa a ce mun yi wahayi a gare shi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni fa abudu da haka ku bauta min ni kadai in ji Allah jalla wa ala saboda haka Allah madaukakin sarki wato bai saukar da hujja ba bal hujjar da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita shine ba cewa ƙaryar shirka ce shi yasa Allah ta'ala ya ce a ayat da ta gabata na karatun mu na jiya balista da alladina zalamu ahwa'ahum bi ghairi ilm wanda suka yi zalunci da shirka sun bi soyace-soyacen ransu ne kawai ba tare da ilimi ba amma hujja da sultani Allah ya saukar da ita ne akan tauhidi haka dalika fitra asalin halitta ta yi shaida ne akan tauhidi asalin halitta ba ta shaida akan akan shirka ba shi yasa asalin halitta yake galaba akan mutum yayin da tsanani yayi tsanani idan ya shiga cikin halin tsanani sai ka ji ana kiran Allah ana kiran Allah ضل من تدعو واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه idan cuta ta same ku kuna cikin teku duk wanda kuke bauta ma ba Allah ba sai su bace a gare ku sai Allah kawai kamar yanda aka ruwaito yanda idan wato kwale-kwale yana ambaliya kuma suna kwashe da gumakansu saboda nauyin gunki na dutse ko na itace sai a ce to a rage kaya in aka tashi rage kaya cikin kayan da za a rage har da gumaka gunkin da yake tsirarwa yau shi ake ta tahallusi da to yanzu wanda ya san cewa yana yin wannan yana wannan ƙarya ta yaya za a yi kuma daga baya bayan Allah ya tsira falamma najakum ila albar a arabtu idan yayin da kuma muka tsirar da ku ya zuwa ga tudu sai kuka bijire to kaga ya nuna rashin gaskiyar dan adam ne yin shirka kenan domin inda gaskiya kake ka san cewa wannan abin ba zai amfani ka ba a lokacin tsanani ta yaya za a yi lokacin sauƙi kuma ka yi itikadin kan cewa ne zai amfani ka domin Allah din ne Allah a yayin tsanani shi ne Allah a yayin sauƙi mutum ya zama to mai gaskiyar nufi a cikin zuciyarsa hankalinsa kaɗai ya isa ya zama to masa shaida a kan cewar gaskiya tana cikin kaɗai ta Allah ba a cikin tarayya da Allah da wani abin bauta ba to sannan Allah ta'ala ya ce أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله يتي أم أنزلنا عليهم سلطانا بريء شم من توكا مسد هجاني وهو يتكلم بما كانوا به يشركون وتونوا هجة سواء للتاتي هو وتآية مبينية تنا, تنا مجنى da abin da suka kasance suna shirka suna shirka da shi wato da ingancin shirkarsu? su a a wato jawabi ba a ambata ba saboda a bayyane yake tunda abu ne wanda yake sananne cewa Allah madaukakin sarki bai saukar da hujja akan yin shirka ba baya bukatar sai an kawo jawabi domin bayanin a bayyane yake to sannan Allah ya ce wa idza azaqna an-nasa rahma idan muka dandana ma mutane sauki wato shine rahama ma'ana ni'ima kamar lafiya da yalwar arziki da yayewar bara'i bala'i fari biha sai su murna da wannan rahama da wannan sauki da ya zo musu murna wadda take ba ta godiya da yabo ga Allah ba murnar fariya da jiji da kai da alfahari wa in tusibhum sayyi'a idan mummuna kuma ta shafi idan kuma mummuna ta shafi ya ta shafe su shine tsanani bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka gabatar idan hum yaqnaqun sai ga su ne ɗebewar sai ga su suna masu ɗebewar haso wato masu yankewa daga saukar dukkan wani sauki a wato su ta kuka suna ta wato kai ƙara Allah jalla wa ala wato suna raki yayin da tsanani ya zo musu wannan shi ma shine halin ɗan adam yayin da ya kasance ba mumini ba yayin da ya kasance akan addinin shirka duk wannan ana Allah maɗaukakin sarki yana zayyana mana waɗannan abubuwa don ya nuna mana mugustar addinin shirka da kan cewa addini ne wanda yake ba na gaskiya ba ba na hankali ba Allah ya ce idan muka ɗanɗana ma mutane wato a rahma wannan ishara ne da cewar in rahma ta zo sauƙi daga Allah yake zuwa Allah ne kadai yake saukar da rahama shi yasa yace wa idza azaqna an-nas idan muka dandana ma mutane kuma mutane anan ya haɗa da mutane mu'minai da kafirai gabaki ɗaya, amma waɗanda suke wannan mu'amalar mu'amala ce ta kafirai shi ko mumini ba wannan ce mu'amalarsa ba mumini mu'amalarsa shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Suhaib ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakar fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabar fa kana khairan lahu wato mumini al'amarin sa gwanin ban mamaki wannan baya kasancewa ga kowa in ba ga mumini ba idan sauki ya same shi sai ya gode ma Allah wannan shine alheri a gare shi idan tsanani ya same shi sai ya haƙuri wannan shine alheri shine mafi alheri a gare shi wannan baya kasancewa ga wani in ba ga mumini ba wanda ba mumini ba idan sauki da rahama da walwala da yalwa in suka same shi sai ya rinka murna murna ta alfahari da fariya da jiji da kai ba murnar godiya ba in alheri ya same ka babu laifi kai murna amma murna wadda take ta godiya ga Allah da cewa wannan Allah ya yi maka wannan kamar yadda aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya samu abin da yake so in ya samu biyan bukatar abin da yake so sai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yabo ya tabbata da Allah wanda kyawawan al'amura suke cika saboda ni'imarsa wato ya dangana abin ya zuwa ga ni'imar Allah wanda yake wannan shine alkhairi to wannan shine halin mu'min wato komai kankantar ni'imar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yarda 'anil 'abd أن يأكل الأكل فيحمده عليها وأن يشرب Allah yana yarda da bawa ya ci noma guda ɗaya ta abinci ya gode masa a kanta ya kurɓi kurɓa ɗaya ta ruwa ya gode masa a kanta to Allah yana yarda da mutum ka duba ka gani aiki ne mai sauƙi amma za ka samu riballa ta yaya ba za ka samu riballa ba ga yawa yawan mutane su idan suka yi wannan murnar su murnar tunkaho ce da nuna isa da fariya kai kuma ka nuna kan cewa murnar nan taka ta godiya ce ga Allah akan Allah ya ni'imta ka to saboda haka wannan sai ya sanya ka ka zamanto waliyin Allah a cikin sahun makiya Allah saboda haka sai ka sami yardar Allah to da ka mutum kada ga gafala kada ka raina ni'ima ko yaya take idan ta same ka ya zamanto ambaton Allah shine a bakin godiyar Allah da yin murna yayin da duk kai murna yayin da duk kai murna to murnar musulmi ba murna ce ta wanda bai san Allah ba wanda in murna sai murna sai tashi sai tashi ga yana ta rawa to waye zai yi rawa in ba wawa ba wawa ba rawa ba ta shi yasa ake shi yasa malaman musulunci suke ce min rawa a safa wauta ce wauta ce dan ba ta da wata ma'ana to bayan haka murnar musulmi take ba ka ga yadda yanzu kamar irin waɗansu lokacin da aka ci zaɓe ɗin nan yadda suka rinka murna ka ga mutum ya ɗauko babur ya fita a guje yana ganganci da zai halaka wataƙila ya zama to wannan shine sa ko ya ganganci a cikin mota ana tafiya a mota ya fito ta waje cikin irin wannan ne wata shekara daga cikin shekaru wani ya irin wannan motar ta kwaci ya je ya fada cikin ɗan kallo ya kashe mutane masu yawa duk adadin mutanen da ya kashe kuma sai ya yi kafarar rantsuwa ɗaya bayan ɗaya eh kafarar rantsuwa kafarar kisa ba kafarar rantsuwa ba kafarar kisa shine azumi sittin ai in aka ce kafara ina zaka samu bawa da zaka yanta yanzu to murnar murnar bawa musulmi shine ya sujudu shukur ya da godiya ga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan an kawo masa labarin futuhat sai ya sujada haka aka ruwaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da aka gaya masa cewar a cikin wato 'yan rundunar hawari jawa an samu wato wannan zuhuwai ba. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin hawari kuma da waɗanda suka yaki da jama'ar da yake cikin su za su san abin da Allah madaukakin sarki ya tana dan musu na lada da sai sanya su ba su ce kai sun ma daina aiki to da aka kashkashe su sai na Ali ya tura yace a je a nemo shi shine wanda yake wato hannunsa sai ka ce mama na mace da ɗan a kullutin saman mama haka hannunsa yake wannan ita ce alamar sa yace a a nemo ko za a ganshi aka je ko aka same shi ana ce masa an ganshi a cikin su sai faɗi yana mai sujada wato ya tabbatar da kan cewar shi da jama'arsa su ne suke su ne suka samu wannan falala ta yaƙi da karkashe jawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in suka san ladan da Allah ya rubuta musu a harshen annabi muhammad sallallahu alaihi sallam da takalu anil amal da sai su ma daina yin aiki saboda girman ladan da za su samu to saboda godiya ga Allah sai su judu shukur to haka halin mumini yake in ma yayi murnar murnar da sunan Allah da imani da Allah da nuna godiya ga Allah in ma baka sa in ma bai samu yayi sujudu shukr din ba yayi da lafazin da lafazin godiya yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat to bil kuma su kuma kafir sannan kuma idan idan sharri ya samu idan kuma mummuna ya same su idan kuma mummuna ta same su wa idan yace wala in adkhana al insan na'am wa in tusibhum idan mummuna ta shafe su ta same su a a anan ana nufin wato tsanani na rashin lafiya ko talauci ko bukata Wanda suke sanya halin su ya zamanto mummuna amma wannan mummunan kun ga Allah madaukakin sarki bai danganta ta zuwa ga kansa ba bai ce idan ya same su da da mummuna ba dan saboda tabbas za ta zo amma ladabi ga Allah ba a dangana mummuna ya zuwa gare shi tare da cewa da kyakkyawa da mummuna din duk daga Allah yake alqadar khairuhu wa sharruhu min Allah ta'ala daga Allah yake amma ba a dangana sharri ya zuwa ga Allah tunda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake faɗa a cikin addu'arsa wa sharru laysa ilayka sharri ba a danganta shi zuwa gare ka saboda Allah baya kaddara sharri duk abinda Allah ya kaddara alkhairi ne amma dangane da mu shine zai zama to sharri shine zai zama to sharri amma a cikin tsarin Allah a cikin tsarin Allah da sirrin kaddara wannan ba sharri bane saboda Allah munazzah Allah tsarkake ne ga barin yin sharri to saboda haka nan sai Allah madaukakin sarki ya dangana mummuna ɗin da zuwanta wannan ladabi ne na magana kamar mantuwa ne ba a cewa a nasitu sai dai ka ce a nusitu an mantar da ni ko kuma wa ma an sanihu illa shaitan ba wanda ya mantar da ni sai shaitan a dangana muyagun abubuwa ga shaitan karka dangana shi ga Allah karka dangana shi ma ga kanka to idan mummuna ta same su to sai Allah ya ce bima qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu suka samu suka aikata suka gabatar don yin Allah ta'ala yana nuna mana a nan cewa duk wata musiba da zo ta same ka to saboda abinda ka aikata ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abin da duk ya same ku na musiba saboda abinda hannuwanku suka aikata ne kuma Allah yana afuwa kan da yawa saboda haka daga musiba ta zo komai kankantar ta koma ya zuwa ga istighfari ka san cewar wani abu kai abin da ka aikata ne shine Allah yake dandana maka anan zahara al-fasad kamar yadda zata zo nan gaba ayar da zata zo zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'd alladhi amilu domin wannan musibar ai an Allah yana dandana ma mutane ne sashen abin da suka aikata ba komai ba in Allah zai dandana maka da baki dai abin da ka aikata ai ba za ka iya rayuwa ba ba za ka iya rayuwa ba wane wane mutum ya iya ɗaukan wannan hmm. kun tuna ai hadisin wannan sahabin da yake cikin tsananin rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je dubiya ka yace wai me kake cewa ne yace ya rasulullah cewa nake Allah azabar da za ka yi min a lahira ne min a nan duniya duk dan ka tsarkake ni yace wai haka la tuqifu yace miskini kai ba za ka iya ba salillah al'afiya roki Allah lafiya ai ba za mu ba dole sai Allah ya yi ba shi yasa ai yace wa abu an kafi yana abuwa kan da yawa ah, kamar kuma haka ta'ala Allah Allah ta'ala yake fa kaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa yaya za su kasance idan musiba ta same su saboda abinda hannuwansu suka aikata nan an yi an yi izafar aikin ya zuwa ta hannu saboda shi ne galibin wanda aiki yake tabbata da shi amma ma'anarsa wato abin da suka aikata zai iya yiwuwa aikin ba da hannu suka yi ba aikin sun yi ne watakila da ci saboda sun je sun ci haramu watakila aikin sun yi ne da tafiya saboda sun tafi wajen saɓan Allah watakila sun yi aikin da wato harshe ne saboda zance da giba da annamimanci da sharri da kitirtirna kamar yadda yanzu a hausar yan zamani suke fada hmm? duk kaga ba da hannu bane amma duk abinda saboda hannu shine galibi na wajen aiki sai aka ambace shi amma ana iradar abinda su kawukansu suka aikata su da kaddaman makawukansu kuma wannan ya nuna kan cewa duk abinda ka aikata kana gabatar da shi ne ga kanka karka dauka zai tafi a gabatar ma kanka take yi saboda ba abinda zai tafi ba abin da yake ba abin da zai ba abin da zai ba abin da zai zamanto hayaki ya tashi ya bace duk abin da ka faɗa wa kullu saghirin wa kabirin mustafa dukkan babba da karami ana rubuta shi shi yasa aka ce abin da ko kaddama mu kawo kawo to idan musiba ta zo saboda wannan Allah ta'ala ya ce su halin kafirai idan hum yaqnatun sai gashi suna yankewar kauna na kan cewa rahama za ta zo musu ai wannan tsanani ya yi yawa ina ai na mutu na lalace ai na shiga uku ai na tsari irin waɗannan kalmomi to babu wanda zai faɗi wannan kalma ke wanda yake ba mumini ba amma mumini kamar yadda ya zo a hadisin suhaib in asabat ko barra sabar fa kana la in mumuna ya same shi sai ya haƙuri wannan ya zama to ne alkhairi a gare shi ba zai kai kukan Allah ba ya ta cewa abu kaza ya same ni abu kaza ya same ni kullum dai in ka haɗu da shi kuka yake yi yau al'amari ba bayani yau kaza kullum sha'anin complain shakawa shakawa shakawa to wannan ba halin mumini bane shi mumini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa sifar muminai a cikin littattafan magabata ya yace ummatuhu alhammadun al'ummarsa masu yawan yabo ne ga Allah kullum cikin alhamdulillah idan mummuna ya same ka kace alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali kuma kai istirja'i shi kansa istirja'i komawa ne ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha Allah ka bani lada a wannan musiba tawa kuma ka musanya mun da alheri daga gare ta wannan shine mumini kuma wannan shine ainihin wanda yake yana da sifar kamala ta ɗabi'a to sannan Allah eh, wannan ayar waɗansu daga cikin malamai a ƙira'ar Abu amur da Al-Kisa'i sun karanta ta bi kasr suka ce a idahum yaqnitun to sannan sai Allah ta'ala ya ce awalam yaraw anna Allah yabsutu ar-rizqa ya yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun shin basu gani bane ba ta ba ta gani ne cewar Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so ga wanda ya ga dama wa kuma yana takura shi ya matse arziki uh, ga wanda ya ga dama inna fi dhalika la'ayatun qaumin yu'minun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke ba da gaskiya suke yin imani wato yayin da suka ga wannan jujjuyawar shin ba su duba bane su gani akan cewar da sauki da tsanani duk daga Allah yake to saboda mai su da sauƙi za ta zama to mu'amalarsu da tsanani ba su gani ba ne cewa Allah yana shimfula arziki ga wanda ya so kuma ya takura shi ga wanda ya so ganin damar Allah ne za ka ga mutum kullum cikin aiki yake ba dare ba rana yana ta ƙoƙari amma kullum da wuya yake samun abin da zai samu biyan bukatar wani kuma ɗan aikin ɗan ƙanƙani zai yi fita zai yi awa ɗaya awa biyu ya dawo kaga Allah ya bashi arziki mai yawan gaske menene ya sa shi wannan sababinsa Allah ya sanya masa rufe Allah ya sanya masa yalwa shi kuma wannan sababinsa Allah bai sa masa wannan yalwar ba ba wanda ya sani sai Allah yin Allah ne to ba su duba sun gani ba amma ba wanda yake gane wannan sai mutane masu imani shi yasa Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke wato masu ba da gaskiya masu ba da gaskiya wato masu gaskata kan cewar wato arziki da takura arziki duk daga Allah yake to sai mutum ya huta sai mutum Allah ya hutar da shi yayin da kai bakin kokarinka ka ga ga iya abin da ka samu to ka san cewa wannan yin Allah ne sai ka gode ma Allah ka san cewa Allah yana so in an Allah yayi alƙawari in aka gode masa zai yi tsari sai ga Allah ya tsara maka amma da idan wannan abin ya zo ya same ka kai fushi ka ce wai yaya ne wani shi ga shi ma kasuwar ma ba ma ya zuwa sai karfe goma sha biyu karfe goma sha biyu ma in ya je daga an yi sallah a zahar ya dawo amma dubi yanda al'amuran ni ku gashi da ni ake buɗe kasuwa da ni ake rufe ni kuma al'amari na ba bayani yaya al'amari yake haka to Allah la yusalu amma yaf'al ba a tambayar Allah akan abin da ya aikata Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dangane da wannan man radiya falahu riba wanda ya yadda ya amince yana da yarda daga Allah wa man sakhita falahu sa'a wanda duk yayi bakin ciki yayi bacin rai to bacin rai yana tare da shi ya za ka yi da yin Allah za ka ce za ka yi fushi da Allah ne to Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya fushi fushi ya tabbata a gare shi fushi ya tabbata a gare shi saboda haka mutum mumini ka zamanto mai yarda wannan baya wanda yake gane wannan ayar sai mumini kuma wanda duk yake mumini shi ta su ne suke da hutun zuci hutun zuciya saboda dai baka da ikon ka canza kaddara Allah ba za ka samu sama da abinda ba za ka samu abinda bai Allah bai kaddara maka za ka samu ba kun ga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas sun yana dan karamin yaro ya koya masa wannan hadisi يتي كسني لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف da duniya al'umma gaba ɗaya za su haɗu su amfani ka da wani abu ba za su amfani ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka da za su haɗu su cutar da kai da wani abu ba za su fitar da kai da komai sai abin da Allah ya rubuta cewa zai same ka an ɗauke alƙaluman da suka rubuta abin da zai zo kuma takaddun da aka rubuta sun riga sun bushe mana Allah ya riga ya gama komai saboda aka kai ka zamanto mai sallama ma Allah wannan ba yana nufin kuma za ka ce to tun da dama Allah ne yake yin abin da ya ga dama to shi kenan bari na tsaya mana Allah ya abin da ya ga dama da ni ga abin da Allah ya ga dama da kai in kenan ba za ka ba za ka ba shine Allah ya ga dama da kai amma ya za ka san abin da Allah ya ga dama da kai ba za ka sani ba shi yasa da annabi sabai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari ne wanda mu ne al'amari ne wanda an riga an gama ko kuma mu ne muke fararsa yace an riga an gama suka ce to dan me za mu yi aiki yace ku yi aiki kowa an dore masa ya zuwa ga abin da aka rubuta masa tunda ita kaddara ba a sanin tafi ta faru sai ta sauka ake sanin cewa wannan Allah ne ya kaddaro amma ba za ka je ka je a ka cuci mutane ka ce da Allah sai haƙuri, wallahi haka Allah ya kaddaro su ma sai su kai ka wajen hukunci yi maka hukunci sai su ma haka Allah ya kaddaro ba a hujja da kaddara saboda ba a santa ba to wannan aya ce wadda za ta zamanto wato mai sanya mu mai sanya mu aya ce ga mu'mini daga cikin a a wato a daga cikin a ural iman daga cikin wato igiyoyin imani shine mutum ya san kan cewa a kamar yadda zuwa hadisin ibn mas'ud mutum ya sani cewa la yusibuhu illa ma kataballahu lahu la ba abinda zai sami shi sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta masa Da wannan kamar ayar da za ta zo ce kuma a cikin suratu zumar sai dai sai ta zo da cewa awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir shin ba su sani bane cewa Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so ya yalwata shi kuma ya takura shi ga wanda ya so a cikin sa akwai ayoyi ga masu imani nan yace shin ba su gani ba bi ma'ana wannan aya ce wadda ka ganta da idanunka in ka duba amma gani wanda yake na izina da lura haka dalika a can kuma suratu zumar sai yace awalam ba su sani bane wato idan kai tunani ko da baka tsaya ka duba ka gani ba kai kanka kai tunani akan kanka akan kanka ka gani ka ga yanda kai kanka Allah ya mu'amala da kai wani lokaci ka ga Allah ya yalwata maka Allah ya buɗa maka abubuwa sun yi ta zuwa baka san ta yaya suke zuwa ba wani lokaci kuma ka ga ka buga ka buga ba bayani kai akan kanka kana sanin wannan saboda haka in ka duba halin waɗansu za ka gani in ka duba halin kanka ma za ka gani wannan sai sa ka samu siga da aminci da Allah jalla wa'ala to sannan Allah ta'ala yake ba an ba'azizal qurba haqqan wal miskin wa banas sabil ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله تعالى يكي فآت ذا القربى حقه تو idan dai kun san cewa arziki a hannun Allah yake kuma shine yake shimfiɗa shi ga wanda ya so ya takura shi ga wanda ya so to tunda arzikin na Allah ne kuma shine yake yanda ya so da shi to ma'abucin zumunci to ka ba ma ma'abucin zumunci hakkin wannan fitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin sa ana nufin al'ummarsa su himmatu wajen yi tunda shi kansa aka fuskanta da wannan umar. aka ce ka ba ma ma'abucin ka ba ma ma'abucin zumunci hakkin wato haƙƙinsa na wajibi da haƙƙinsa na mustahabi haƙƙinsa na wajibi shine abin da aka wajabta mata na yi ga 'yan uwa kamar ɗaukar nauyin iyaye wannan haƙƙi ne na iyaye wajibi domin iyaye su ne a tsahon farko na ma'abuta zumunci inda duk kaji an ambaci ma'abuta zumunci ba a ambaci iyaye ba to iyaye suna ciki idan aka ambaci iyaye kuma aka ambaci ma'abuta zumunci to sai ya to masu zumunci banda na iyaye kamar wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba to kaga anan bil qurba ma'abuta zumunci banda iyaye tunda iyaye an faɗe su amma a nan da ba a faɗi iyaye ba iyaye su ne a sahun farko haƙƙin ma'abuta zumunci ya haɗa haƙƙi na wajibi shine kamar ciyar da iyaye haka zalika wanda suke cikin tozarta wanda babu mai iya kula da su daga cikin dangi kamar musamman mata mace idan babu idan ba a idan tana ƙarƙashin in ba ta aure ba haƙƙinta wajibi ne akan mahaifinta na ciyarwa da wajen zama da tufatarwa idan ta yi aure haƙƙin zai koma wajen mahaifa wajen mijinta idan aka take ta ta dawo haƙƙin zai koma wajen mahaifinta idan ba shi da shi idan aka take ta ɗanta ya zamanto ya samu iko to haƙƙin zai koma wajen ɗanta idan babu ɗa babu mahaifi to duk wani wanda zai gaje ta a matsayin asibi wato mai tattara dukiyarta bayan an raba ma masu farari a cikin rabon gado sauran shi yake ɗauka shine kamar ɗan uwa kamar baffa kamar ɗan baffa dangi ne na uba wanda suka aka wajen uba to haƙƙinsa ne wajibi ya ɗauki nauyinta a tsarin musulunci mace ba yadda za a yi ta zama babu mai ɗaukar nauyinta komai kuma kuɗinta ba tsora mata akan cewa ita za ta nemi a kula da kanta ba allahumma illa sai idan ya zama to cewar wanda za su kula da ita din ba su da shi to haƙƙi na mustahabbi kuma shine haƙƙin kyautatawa cewar idan za ka yi ihsani tun za ka fara yi ma hatta zakka in za ka bayar su ɗan uwa waɗanda suke ba iyaye ba wanda ciyar da su ya hau kanka dole yan uwa wanda suke da dangantaka da su su suka fi cancanta ka ba su zakkarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud ta tambaye shi cewar mijinta Abdullahi bin Mas'ud ba shi da karfi ba shi da karfi ba shi da yana da karancin abin hannunsa za ta iya ba shi zakkarta yace in kika ba shi hiya sadaqatun wasila zakka ce da sada zumunci saboda haka mace za ta iya ba mijinta zakka idan ita tana da yalwar arziki duk da yake daga baya kuma zai zo ya kashe a kanka amma yayin da ya kashe a kanka ba zakarta take ci ba tana cin haƙƙinta ne a wajen mijinta tunda in ta bashi ya je ƙara aure eh? ba ba za ta sake ba to kun ji mai da yawa daga cikin haƙƙin zil daga cikin haƙƙin zil akwai taimakawa akwai taimakawa shine aka shine aka ruwaito daga ɗaya daga cikin attabi'in shine al-Hasan al-Basri yace haqqu dhil qurba al-muwasat al-muwasat fil yusr wa qawlun maysur fil usr wato taimaka masa lokacin da kake cikin yalwa da walwala da sauki da kuma kyakkyawar magana kyakkyawar zance lokacin da kake cikin tsanani ba lokacin da kake tsanani in ba ka da shi in ɗanwa uwa ya zo ba a rufe masa kofa a ce a ce ba na zuwa mutanen nan aikin su kenan yau sun ga yau ba da shi shi nan kullum sallama kullum sallama a'a kaunin mai surun fil usr yayin da kake cikin tsanani ka gaya musu magana wanda take kyakkyawa mai taushi yayin da kake cikin tsanani duk wani daga cikin haƙƙin haƙƙin zil wal miskin da kuma al miskin al miskin shine wanda yake yana da shi amma ba shi da shi wanda yake ya ishe shi mm, kai baka kai hannu farya. Mm, bai ba shi da wadatar da za ka iya isar masa yawanci suna kaddara shi da kan cewa wanda ba shi da abin da zai ci na shekara guda wanda ba shi da abin da zai ajiye a ce shekara guda baya bukata to wannan shine miskini wanda ba shi da abin da zai ci na rana ɗaya shine fakiri to ka ga miskinan da yawa miskinan da yawa shi yasa ma waɗansu ma suka ce kai miskini shi ne duk wanda ba shi da nisabi wanda baya fitar da zakka miskini domin za a ba shi zakka ko da yana da shi amma dukiyarsa ba ta kai ya fitar da zakka ba to miskini ne za a iya ba shi zakka a bisa wannan ma'ana shi ma Allah ya ce a ba shi Abin da za a bashi shine abinda zai rage masa nauyin talaucinsa abinda zai bashi biyan bukata wabin sabil da kuma matafi wanda guzurinsa ya yanke shine wanda aka ce ɗan hanya an ce masa ɗan hanya saboda ba a san wani ne shi ba ba a san daga ina ya fito ba ba a san meye matsayinsa ba kawai ka gama mutum haka wataƙila wani hanshaƙin mai kuɗi ne a can garinsu wataƙila wani babban malami ne amma kawai ka gan shi amma kana ganin sa kawai za ka yi masa mu'amalar mu'amalar wani da yake garib ba a san shi ba bako to yana buƙatar kulawa ta musamman menene haƙƙinsa shine ja'izarsa wato yana da haƙƙi kai masa abinci na musamman rana ɗaya da wuni ɗaya sannan nuzul abincin saukar bako na kwana uku yana da haƙƙin ka ba shi abincin kwana uku sannan daga baya kuma duk abin da kai gare shi ihsani ne to sai Allah ya ce zalika khairun lil ladina yuriduna wajha Allah wannan wato ba ma waɗannan masu haƙƙi a ba su daga haƙƙinsu shi ne ya fi alkhairi ga waɗanda suke neman yargar Allah suke neman su sami ladan da zai kai su ya zuwa ga a ce musu ku zo ku yi tsokaci ga fuskar Allah jalla wa'ala ku zo ku ga Allah domin wannan shi ne matuƙar samun yarda mutum ya samu wato rabauta da ganin Allah jalla wa ala a cikin aljanna ya fi dukkan ni'imar da ke cikin aljanna wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne kaɗai waɗanda suke masu rabauta masu samun abin da duk suke nema sun same shi ba wasu su ba shine ma'anar gum ɗin da aka faɗa a tsakiya kuma da cewar da mubtada wato labarin da kuma kalmar ta farko duk a mayar da su ma'arifa waɗancan su ne waɗanda suke masu rabauta ba wasu su ba sannan Allah ya ce wa ma ataytum min riba abinda duk kuka bayar na riba liyarbuwa fi amwalin nas domin ya zamanto yayi ƙari a cikin dukiyoyin mutane wato kun samu ƙari daga cikin dukiyoyin mutane fi din nan anan bi ma'ana min wato yayi ƙari wato a cikin dukiyoyin mutane fala ya rubu inda Allah wannan ba zai zamanto yayi ƙari a wajen Allah ba ba zai zamanto ƙari da dadi a wajen Allah ba wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah abinda kuma duk kuka bayar na zakka na sadaka da kuke nufin yardar Allah da shi fa ulaika humul mud'ifun waɗannan su ne kadai wanda ake nunnunta musu wato alkhairin abinda suka aikata wato abinda mutum ya bayar na riba abinda duk mutum ya bayar na kuɗi yana bayar da shi ne don ya samu tsari a nan duniya da wannan kuɗin shine mu'amalar riba mu'amalar riba ka bayar da baki na taimako amma kana nufin ka kwato ka bambaro daga cikin wanda yake wannan bukatar to wannan karin ko da ka ga alat ya shigo maka to a wajen Allah babu alat baya zamantowa daɗi da kari a wajen Allah riba kamar yadda Allah ta'ala yake yamhaqullahu riba Allah yana shafe mata albarka yana shafe ma riba albarka wannan shine zahirin tafsirin ayar waɗansu sun fassara riba a nan da kyautar da mutum zai bayar yana so a bashi fiye da haka kyautar da mutum zai bayar yana so a bashi fiye da haka za ka je wajen mai kuɗi a ka je daga ƙauye ka da yan kajinka da ɗan ƙwanka kana so a baka turmin shadda da turmin atamfa in ba a baka ba sai ka tsaya ka koma kake sai ba kai sallama ba hayyan bai ce sallamar kuwa shine wato a baka maimakon wannan to irin wannan kyautar shine wanda Allah ta'ala ya ce wala tamnun tastakbir kada kai kyauta kana neman daɗi akan wannan kyautar to dan sun fassara riba din da wannan to duk wannan tun da ta kunshi ziyada gadi duk zai iya shiga amma abin da yake shine aula wajen fassararsa shine bayani akan mugus akan munin riba da kan cewa abin da yake sa mutane suke riba shine mutane ya zamanto kudin su yana haifar da kudi to wannan baya zamantowa ƙari a wajen Allah amma sadaka kuwa wanda ita kana fitar da dukiyar ne ba da nufin cewa ka samu wani ba a nan ba da nufin kan cewa a maka ajiya a lahira to shine wanda ka yi kana neman yardar Allah a lahira kake nema to wannan shine wanda Allah yake yake rubanya a gare su ninki da ninki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya sanya sadaka wato kamar ya azata ya sanya ta ya sanya ta a hannun Allah ne to sai Allah madaukakin sarki ya rubanya ta Allah madaukakin sarki ya rene ta kamar yadda ɗayan ku zai rinka renan wato dan marakin sa yana renansa har sai ya zamanto sai har sai ya zamanto karfar raƙumi wato tun yana dan kankani har sai ya zamanto babba to haka sadaka har sai ya zama to babba to haka Allah madaukakin sarki zai rinka dada ta yana dada ta har sai ta zama to kamar dutsen Abin abinda ka bayar dan kankani amma a wajen Allah sai ya zama to shine abinda Allah yake ninninkawa to Allah ce fa ulaika humul mud'ifun waɗannan ne waɗanda suke ninninka wato ladan su da suka bayar a cikin wannan akwai wato zaburarwa akan mutum ya bayar da sadaka an ambaci sadaka da ma'anar zakka kuma wannan sura ce ta makka zakka kuwa ba a wajarta ta ba sai a madina to kuma da yawa ayoyin makka sun zo da ambatan sadaka kamar farkon sura kamar farkon suratul fussilat الذين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون فرنا عذاب المشركين وان بعد بعد الزكاة to zakkar da ake nufi ita ce haƙƙi na wajibi na dukiya wanda yake Allah ya farnanta ma muminai tun a maka wanda ba ta da mikidari ba ta da jinsin dukiya kawai dai mutum ya san cewa a cikin dukiyarsa wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne ga mai tambaya da wanda ma aka hana shi ya tambayar wanda ya kame baya tambaya to a farkon musulunci a lokacin ana makka ana bayar da dukiya ana ba da sadaka ta wajiba wanda take ba ta da mikidari har sai da aka je madina sannan aka farlanta zakka da jinsin dukiyar da ake fitar masa da zakka da kuma mikidarin abin da ake fitar da zakkar da nisabin abin da yake kaiwa kafin a fitar da zakkar wannan duk a madina ya zo saboda haka zakka da aka ambata a nan wa ma'atakin min zakatin turiduna wajh Allah ana nufin sadaka wadda take wajiba yayin da musulmi suke a makka wanda ya haɗa sadakar da ake yi wadda Allah ya ambata a farkon ayar da yake fa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil abinda ake ba ma ƴan uwa da abinda ake ba ma musakai da abinda ake ba ma baki duk wani yana daga cikin zakka yayin da aka yi ta domin neman yardar Allah to Allah madaukakin sarki zai rubanya to shi yasa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita sadaka ba ta rage zuciya ma na malu min sadaka sadaka ba ta ragewar dukiya kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa a kowace kowace safiya sai mala'iku biyu sun sauko wannan ya nuna a ko ina kuke mala'iku za su sauko tunda duniya shi sa'a su na safa daban ne a dukkan gani mala'iku biyu za su sauko ɗaya yana cewa Allah wanda yake bayarwa wanda yake fatarwa Allah ka ba shi mayewa ɗaya kuma yana cewa Allah wanda yake rikewa Allah ka shi halakar dukiya addu'a ta mala'ika kullum yake in za mu tuno da wannan to wannan sai ya sanya mu da bayarwa da nufin cewa Allah zai mai mana banda kuma abin da Allah madaukakin sarki zai bayar a lahira wanda shine ninkin ba ninkin na lada Allah ya samu a cikin wanda suke samun wannan alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكيد أن أم على رمى مالا يوسف wadda yar uwarsa Allah ya mata rasuwa da ita da yaranta su su uku duk a cikin hatsarin mota na ka Allah madaukakin sarki ka gafarta musu Allah ka ba su martaba shuhada Allah ka ba su martaba waɗanda suka yi shahada su kuma yaran Allah ya sa su zamanta masu ceto ne ga iyayen su akwai wani dattijo mai zama a kofar filin su kuwa yana ɗebo mana ruwan alwala shi ma Allah ya masa rasuwa a cikin wannan azumin ana ce masa malam ya sai Allah gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka sanya wannan hidima da yake yi ta zamanto sanadiyar samun haske a cikin kabarinsa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أعلم عنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسجد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم تقبل, تقبل منا الصيام والقيام الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين